العلماء أن صحابة صحابة الصحابة التابعين في الإنسان ذا بالدر ذا بالضرورات ليس فيه الخلف بيت نيما حكيت به قولان فلذاك بالآثار أعضل أمرها لولها التأويل بالإحسان فاصنع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نفران إن البداء برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان الفضل منهم مطلق ومقيد ومالها للفضل مرتبتان والفضل ذو التقيد ليس بموجب فضلا على الإدلاك من جنسان لا يوجب تكيد أن يقضى له بالدواء فكيف يا إذاك أبقى كنكو تدنا جينا كروا ينزلي وكما نظرين بايبو إذ أجمع العلماء saboda malamai na addini sun yi ittifaki anna sahabatal muqtari mabiya annabi muhammadu mana al'umman annabi muhammadu wanda za ko a bashi a larabci sahabban annabi muhammadu amma za kamar ta yadda jahilai ke ɗauka ba ce abokan annabi wannan ba ma'anarsa abokai ba ne mun san yadda aboki yake tsara ne juna sahabi ku duk wanda ya ga annabi imani da shi ya zama sahabinsa sahibinsa ne sa ne to da kana wayannan yaran ne ko yarinya ko menene in dai sun yi hankali suna iya gane shi suna suka yi imani da shi to sahabbai ne to kaga ba za a ce kaman yadda yara suke wauta ba rashin duka ne ko kuma hawa ya suna zagin ya ce ta kaga shi kullum sai dai ishe kaza da sa bai ce abokan shi ga annabi ma abokan sa yake ce ce ikon Allah saljinu na fudu idan mutum bai da mafaɗi ya shiga uku don zai ta kasa ƙwararsa yana tsamman shi daidai ishe shi sau da kana a jima'al ulama'u anna sahabatal muhtari khairu tawa'iti سنة فيهم الأمة خير أمة أخرجت للناس طواف الإيمان ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكي به قولا ذا بالضرورة أولا دولة وانا سنعني ما كان صحابة ما ظلت انتقوها سنة خير أمة أخرجت للناس akan kansa take ba shakka duk wanda suka zo daga baya to sai dai ana taye in an yi yadda suka yi in an yi wane ne in an yi wane amma wa'ancan tabbas wanda Allah ya haɗa shi ya haɗa zamani da annabi su ne fiye al'umma kuma sun yi imani da shi bitarura wannan laisa fihi al-khulf babu sa'ani bayna ne. kamar ne a jama'a duk inda kaga mutum yana numfashi bai wa ke bayanin to haka sahabi shi ne fiyayye ma hukiyar bikin kaula ne ba a ruwai to magana guda biyu ba ina yan shi a za su sa kansu kaga a ruwan sanyi yan shi a ba musulmi ne ba hmm? wanda da su ne fiyayyu ittifaqan kowa ya yarda zai dan shiya sai dan shi akwai wanda yake da ma za a ce mutu har kai ka da zan ciwo wannan sai dai wanda bai da addini da ake da shi ba kun da zame shi duniya ce kawai ke gaban sa in sallah ta kama ya yi in ce ta samu ya shiga in kuɗi duk inda kuɗi suke zai shiga kai buzu a tafi da shi da su muddin abu kuɗi to zai yi da ta a aure. saboda haka nan amma kan shi'a shi na da ganin eh, babu mugu a duniya ya fi haɗin annabi shi ne fi zama abin nan aka zaɓo fiyayyen habban da hatta wai in yana zagin su zai shiga aljanna da zagin su da tsine musu zai shiga aljanna shi a ba ta yi ba Wani za ka zil fari? saboda haka nan na hadisai a azala amuru lamarin su ya gagara kai na za ka bi ka sauke su ka kore su dukkan su amintattu shi isa kaga ɗan kalaka to bai da hankali ne mana shi lamarin mabama maganan ilimi ne ba rashin hankali ne kin ba rashin hankali ba su wa'annan sahabban da suka kawo qur'ani su suka wanda dili to ya ba ka ce a ah, qur'ani kun yi gaskiya amma a hadisi ku kai gaskiya ba wannan haddasa na ta haka qur'ani ya illa an rubuta shi da wuri wa'ina ba su suka roƙi ƙurani har an ce maka ga manya-manyan ma zai da wani sabiti su aliyu su abubakar su wane ne din nan ma da za su fa abun su wa'ina su ne manyan da su su ne manyan a hadisi sai ka ce to a'a kuma hadisin yi daidai amma a hadisi ba su yi daidai ba sannan hmm? ma yi ne ce tura ya za a yi haka wanda suka zo da qur'ani nan su suka zo da wannan hadisa فلذا قضي الآثار أعضل سو ذاك حديثة سكا غري أمرها لما رسول وبقولها تعويل سيسك نيما وحديثة تعويل بالإحسان بالإحسان فاسمع سولاري تعويلي إذا تعويلها فسروا إذا سكا يموتوا وفهمه ka tsaya ka fahimci ne suke so su ce la ta ajal kada kai gaggawa jirar dinninka kaunin kurani Allah farki ya na mai talimi ne ka'idan magana ka tsaya ka ji ta tukuna in ka ji farkonta ka ji ta, to in kana da magana sai ka yi magana in ka ba ka da bakin magana sai ka shi amma ba za ka ji kalma ɗaya ba ka tashi ka tashi ka kai rabi ya tsaya ka fahimci maganar da suka faɗi gaba ɗaya ban da gaggawa tun kafin a gama faɗin ka fara rabi innal bida da, bi shay'in gaggawa soke abu lam har ilman da ka kewaye da shi ba sababin ilal hirman dalilin rafawa ne ko fahimta ba za ka samu ba <laughs> ko abinci aka ce maka da ka je gida ta ga abinci ka ce bana ce hali karyanta wanda kake so ne aka yi ka ɗan duba tukuna hmm, wannan rayuwar duniya ne ka buɗa kuna ƙarshen ta ko shaura ne sai ka je kai wannan shauran mun labara sauci ka wani amma kawai da ka gan shi ko ka ga kwanan ba kyau ko ka gamin ji kai ba a so ma gaba ɗaya a ɗan duba da shi. kullanta tana lamar gilimi ilimin da zuwa bashi ya gama rawarsa ya gama kewayensa ya gama shatale-talensa kana kuma fahimtar tun farko har ƙarshe don kana so ɗaɗɗake shi in zai tattaku sai kada tage ga yanzu alfadlu min ko mutulakun wa muqayyadun makoma lil fadli martabatan alfadlu fifikum minhu daga rashin mutulakun akwai mutlakin fifiko wanda bai da kaidi wa muqayyadun akwai fifiko bi kaidi wa huma li alil fadl wa innan duka muqayyad da mutlak na masu daraja ne martabata ne wal fadl zu taqayyid laysa bi mujib fadlan ala al itlaq min insan wal fadlu fifiko بالتقييد وانا كي كان تسنن ليس بموجب بدول بني بشي آه، فضلا على الإطلاق يزم مقيد يافي مطلق من إنسان لا يوجب تقيد أن يقضى له في كيف كيف بالرجحان لا يوجب التقييد iyakancewa ko dabaibayewa ko kayyadewa bai wajen fadda an yi ko za lahu a ce daidai su shi da kaskewa yi ko taifa barwa jihani na ina za a ce tsaya ni jayi ɗan sunan da aka bayar ce Allah ya kai mu mun tsora